Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makiri ne tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyan yau Litinin 12 ga watan Disamban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Alheri da kanin labarai. To baba kasar Ukraine ta kaddamar da tagwayen hare-haren makamai masu linzami a garin Mitopol da kuma yankin Crimea da Rasha ta mamaye. Yayin da Rasha ta kai hare-hare da jiragen da ba su amfani da matuka a birnin Odessa. amma da gawar ɗalibin ƙasar zambia ɗan shekaru 23 da ya rasu yana yi wa rundunar sojin Rasha yaƙi a Ukraine gida. kana 'yan sandan kasar zambia sun ce sun samu gawarwakin mutane 27 da suke kyautata zaton 'yanci rani ne 'yan ƙasa habasha da ake zaton matsananciyar yunwa ce da gajiya suka hallaka su kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa wannan mako ne ake fara taron shugabannin afirka da gwamnatin amurka to ko menene muhimmancin wannan taro ga dr muhammadu indimi da karin bayani kowa yanzu yana son ya je afirka china sun yi da afirka a addis ababa kuma watanni uku da suka wuce japan sun yi nasu a tuni kima na hallara saboda haka abin yana kyau 'yan bindiga guda biyu sun mutu kana an kwato wasu guda wasu mutane hudu da aka yi garkuwa da su a wani artabu da suka yi da 'yan sandan wato da 'yan sanda a karamar hukumar song a jihar adamawa har ila yau za mu ci gaba da yin amfani da wannan dama mu kira ga al'umma da su dinga tallafa ma jami'an tsaro da bayanai na sirri kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da sarfiyar hashim gumal zai gabatar amma kafin nan da labaran duniya kashin farko jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu Ƙasar Ukraine ta kaddamar da tagwayen hare-haren makamai masu linzami a garin Mitipol da kuma yankin Crimea da Rasha ta mamaye bisa ga rahotanni da ke fitowa daga yankin da ake yakin yayin da Rasha ta kai hare-hare da jirage da ba sa amfani da matuƙa a birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce an jefa kimanin mutane miliyan ɗaya da rabi cikin duhu a yankin Odessa. yayin da jami'ai ke kira ga mutanen da rayuwarsu ta dogara ga amfani ga wutar lantarki su fice daga yankin. kakakin fada white house john kirby ya shaida wa shirin talabijin na abc da ake kira this week ko kuma wannan makon cewa shugaban kasar rasha vladimir putin yana kokarin durkusa da ukraine da hare-haren da yake kai wa layukan wutar lantarki da kuma hanyoyin samun ruwan shan kasar rasha ta kai hare-haren jiragen da ba su amfani da makamai goma sha biyar a odessa da kewaye bisa ga cewar rundunar sojin kasar ukraine a shafinta na facebook yayin da aka kakkaɓo goma daga ciki waɗanda suka wuce sun fada kan kamfanonin samar da wutar lantarki biyu bisa ga cewar ofishin babban mai shigar da ƙara na ƙasar ukraine ofishin babban attorney general ɗin ya ce dukkan jirage marasa aiki da matukin samfarin sahel ƙira iran ne an mai da gawar ɗalibin ƙasar zambia ɗan shekaru 23 da ya rasu yana yi wa rundunar sojin rasha yaƙi a ukraine gida gawa lemekani niyarenda wanda yake koyon aikin injiniya fannin nukiliya a ƙasar rasha kafin ya shiga aikin soja ta isa tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa ta kenneth kawunda da ke birnin lusaka jiya lahadi ko da yake an ɗauke wa na wayar makaranta an same shi da laifin safarar miyagun kwayoyi a watan afrilu shekara ta 2020 aka kuma yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru tara a gidan yari daga baya aka yi masa ahuwa ƙarƙashin wani shirin ahuwa na musamman bisa wa'adin zai shiga yakin inda aka kashe shi yana yaƙi da ukraine ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar zambia stanley kakubo ya ce gwamnatinsa ta nemi cikakken bayani kan mutuwan lemikani 'Yan sandan ƙasar Zambiya sun faɗa jiya Lahadi cewa sun samu gawarwakin mutane 27 da suke kyauta zaton 'yanci rani ne daga ƙasar Habasha an jibge su a wata gona da ke bayan babban birnin ƙasar. Bayan sun mutu da abin da ake kyauta da zaton matsananciyar yunwa ce da gajiya bisa ga cewar hukumomi. An sami wani mutum ɗaya tilo da rai da asubahin jiya aka kuma garzaya da shi asibitin Lusaka domin yi masa jinya. yayin da aka ɗauki gawarwakin zuwa ɗakin ajiyar gawarwaki domin tantance su da kuma sanadin mutuwar tasu bisa ga cewar 'yan sanda. Binciken 'yan sanda na farko na nuni da cewa mutanen waɗanda dukkansu maza ne 'yan tsakanin shekaru 20 zuwa 38 waɗansu mutane ne da ba a san ko su wane ne ba suka jibge su a gefen hanya. 'yanci ranar ƙasar ethiopia suna yawan bin ta zambia idan za su tafi waɗansu ƙasashe kamar afirka ta kudu kuma ba safai ake samun rahotannin mace-mace akan wannan hanya ba to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to an jima kaɗan alheri za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan a wannan mako ne ake shirin fara taro babban taro na 'yan kasuwan afirka da manyan kusoshin gwamnatin amurka ciki har da shugaba joe biden wanda shi ne mai masaukin baki wannan taron yana da alaka da harkokin kasuwanci musamman da yake cibiyar bunƙasa harkokin kasuwanci ta amurka tare da haɗin gwiwar gwamnatin amurka ne suka kira wannan taron manyan baƙi sun fara isowa a nan washington dc kamar shugaban najeriya muhammadu buhari da shugaba bazum muhammad na niger da sauransu kowanensu kuma na tafiya ne da manyan 'yan kasuwa da suke dafa masa baya babban dan kasuwa a najeriya kuma shugaban kamfanin albarkatun makamashi a najeriya ta oriented kuma babban hamshakin attajiri a nahiyar afirka muhammad indimi yana cikin waɗanda suka dafa wa shugaba muhammad baya a wannan taron ya bayyana wa ali mustapha muhimmancin wannan taro wannan taro ne muhimmi wanda su g7 suka kirkiro shi ɗaya ya fara sai kuma waɗansu kuma su kuma sai suka fara yanzu in ka gani a saudi arabia jiya shugaban china ya zo musu an tara shugabannin larabawa na duniya ga baki daya su ma sun yi nasu jiya to shi kuma shugaban amerika shi ma ya kirawo shugabannin afirka gaba daya yanzu haka an fara sauka jibi insha allah za a fara saboda haka kowa yanzu yana son ya je afirka china sun yi da afirka a addis ababa kuma watanni uku da suka wuce a japan sun yi nasu a tunis shi ma na hallara saboda haka abin yana kyau saboda haka kowa yana neman 'yan kasuwa da za su yi aiki tare gwamnatoci abin da suke nema daban abin da ku yan kasuwa manya kuke nema daban kamar wacce riba kake jin ku yan kasuwa za ku iya samu da kuma ita gwamnati mi za ta wani irin ba za ta koma da shi gida a'a mu in dai kasashen nan gabaki daya sun muna so a haɗa kai haɗa kai shi ma wannan babban riba ne amma yanzu ka ga yanzu in ka je rasha rasha suna cikin yaƙi mu ma in ka je da muna cikin yaƙi da su boko haram da sauransu ko da yake har yanzu ba a gama ba amma abin yana lafawa to in dai allah ya sa aka haɗa kai da manyan ƙasashen duniya wannan abubuwan ba za su sake faruwa ba ni a gani na kenan alhaji kai ka san duka biyun ka san najeriya ka san america ka san sauran kasashen afirka kana ganin yan najeriya ko bisa ga abin da ka sani game da kasuwanci a amurka suna cin moriyar cuɗanyen yan najeriya al misali da amurka to ai in ka duba ka gani su amerikawa sun fi karfin aiki wajen mai a najeriya mm-hmm. babu yan kwangilarsu kuma kaga yanzu in ka je najeriya china suna da 'yan kwangila suna aikin mai komai da komai suna yi saboda haka america su sun shiga aikin haƙan mai tun independent suke yi to wannan shi ma yanzu watakila sun ga komai ɗin ya musu kaɗan ne suna son kuma a shiga waɗansu harkoki na daban. china ta yi nisa ta yi karfi a wajen girka kanta a cikin kasashen afirka tana ganin ta nisan da ba wata kasa wata da za ta iya kama ta wajen harkokin kasuwanci yanzu a afirka a ai ba za a kama china ba saboda china su ba su da girman kai har burodi sayarwa suke hmm. yanzu in ka je kantin kwari har kantuna suke da shi to kaga mutumin wannan kasan ba zai irin wannan abubuwan ba to um, bari mu yi magana tattalin arziki sha'anin tattalin arziki da ke faruwa yanzu a um, a kasashe a ko'ina ana magana cewa tattalin arziki yana faduwa me yake janyo wannan faduwa din da ko musamman dogaro kan harkar mai ce ko kuma rashin mai da hankali kan wasu harkokin kasuwanci daban eto eh ai ba najeriya kadai ke da matsalar harkokin economy ba yau in ka ce wa ake bi bashi a duniya number one america ce ita ce kan gaba cin bashi saboda haka ba wata ƙasa da ba abin ta bashi mu namu bai ma taka kara ya karya ba mutane ne ba su sani ba inda sun sani da ba za a damu ba duk duniya gaba ɗaya ana cikin bashi gajin abin tarihi ya faru a najeriya an samu mai arewacin najeriya me muhimmancin samun wannan mai kuma ya za a ci more shi a sosai za a ci more shi ai yanzu aka fara kuma duk inda arewa ake da mai kowa ya sani yanzu za a fara insha Allah. Ba Gombe da Bauchi kaɗai ba ne. A ina in ka je Nasarawa akwai mai, in ka je Borno Lecture akwai mai, idan ka je su Bidda akwai mai. Saboda haka abin da yana da buƙatar kuɗi, amma yanzu man da aka samu a Gombe, kaga za a yi fertilizer, za a yi lantarki, za a yi refinery. Mm wannan duka ba wai wanda za a kai waje ba ne wanda za a amfani da shi a cikin gida to in aka samu irin na bauchi guda uku ko hudu mun warke ba za a sake siyo wani abu daga waje ba yanzu ana cece ku ce akan manna a bauchi yake ko a gombe yake aina ina yake eto eh tsakanin su bi ne mm. amma kamar da kace ba nan kadai bane yake da mai eh. to akwai kana da masaniya cewa za a ci gaba da haƙo wanda ba a riga aka haƙo din ba sosai ma sosai ma za a ci gaba insha Allah Muhammadu Indimi ke nan babban ɗan kasuwa a Najeriya a tattaunawa sa da Ali Mustapha Sokoto za a ji kuma ƙarashin wannan tattaunawa a shirye-shiryenmu na gaba. ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa na facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga alheri da ci gaban labaran duniya An ji ƙarar harbin bindiga da fashe-fashe daren jiya a arewacin Kosovo yayin da Sabiyawa suka tara hanyoyi da manyan ababen hawa da turoktoci. an killace hanyoyin ne jiya lahadi bayan da shugaban sabiya ya ce zai nemi dakarun wanzar da zaman lafiya karkashin jagorancin kungiyar tsaro ta neto ta tura dakarun sabiya dubu daya a arewacin kosovo da 'yan kabilar sabiya suka firin jaye da cewa ana yi wa sabiya barazana a wurin an ci gaba da tsamari duk da janye zaben larduna da aka yi shirin gudanarwa ranar goma sha takwas ga watan disamba da 'yan kabilar sabiya a kosovo suke adawa da shi sabiyawan kosobo sun ci gaba da musayar miyau yayin da firaministan kosoban ya ce dakarunsa za su mai da martani kan duk wata tsokana da dukan karfinsu daga ƙarshe 'yan wasan ƙwallon ƙafa morocco da suka nuna bajinta a gasar cin kofin duniya sun samu gagarumin goyon baya a nahiyar afirka da kuma ƙasashen larabawa sai dai lamarin yana da sarƙaƙiya a makwabtansu ƙasar algeria da suke sa'insa da ita kungiyar kwallon kafa ta Atlas Lions ta zama kungiyar kwallon kafa ta farko a nahiyar Afirka da kuma kungiyoyin kwallon kafa na kasashen Larabawa da ta kai wasan kusa da ƙarshe bayan da ta doke manyan kungiyoyin kwallon kafa na kasashen Turai da ya sa ta sami yabo daga Dakar da kuma Dubai yayin da sauran kasashen Larabawa suka aika saƙonnin taya murna. gwamnatin algeria da ta yanke kauna da raba a shekarar 2021 bayan shafa shekaru ana zaman doya da manja bata ce kala ba kasashen biyu sun dade suna jayayya kan wani yanki da ake takaddama a kai wanda kasar morocco ke dauka a matsayin nata inda kuma ƙasa Algeria take goyon bayan wata ƙungiyar da ke neman ɓallewa mai ɗaukar makamai. Ƙasashen suna kuma takaddama kan waɗansu batutuwa da suka haɗa da daidaita ƙawance da Maroko ta yi da Isra'ila da kuma zargin leƙen asiri. A wannan shekarar an tada jijiyar wuya a kan zanen rigar ƙwallon ƙafar Algeria. A gaida alheri da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotonmu. Wani artabu da 'yan sandan jihar Adamawa suka yi da masu garkuwa da mutane yayi ya yi sanadin mutuwar 'yan bata garin guda biyu da jikata wasu da suka ari na kare. Wakilin Musa Muhammad Garba na ɗauke da ƙarin bayani. Wannan gwabzawar dai tare da ba ta kashin ya gudana ne a dajin boy da ke karamar hukumar son a jihar Adamawan, inda rundunar 'yan sannan jihar tare da haɗin gwiwan 'yan sintiri ko kwance 'yan sa kai suka yi kukan kura tare da nausa ninkaya a cikin dajin suka koyi nasarar kashe 'yan ta'adda guda biyu da kuma jikkata wasu da dama. Al'amarin dai ya yi sanadiyar kwato waɗanda aka yi garkuwa da su har hudu a wannan dajin. Sauran daga cikin 'yan ta'addan da aka musu wannan kwanton ɓaunar dai sun gudu tare da harbin albarushi a jikinsu. kamar da yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawan sp suleiman yaya guroje ya tabbatar da akuwar lamarin A lamarin haka ne saboda aron gama da aka samu muna da tabbacin cewa mutane biyu cikin masu garkuwa da mutane sun rasa ransu sannan kuma allah cikin ikonsa mun shi mutane hudu wanda kaji daga bakin daya daga cikin har ila yau za mu ci gaba da yin amfani da wannan dama mu kira ga al'umma da su dinga tallafa ma jami'an tsaro da bayanai na sirri Biyo bayan wannan gumurzun ya gudana dai da shike rundunar 'yan sandan ta yi nasarar kwato hudu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su a wannan dajin. Na koyi nasarar tattaunawa da ɗaya daga cikin su mai suna Jauro Ibrahim wanda ya fara shaida mun yadda ma aka yi garkuwa da shi da kuma inda aka kai shi. Daren Asabar hmm. ina gidana sha ɗaya na ga mutane sun shiga da bindigogi zuwa hmm. kanna da daddare hmm. sun ce ba ni kuɗi na ce masu ba ni da kuɗi sun ce ba ka da kuɗi ai ga kuɗi nan na ce masu babu shi to haka suka harbe bindiga suka naɗe ni muka kama hanya muna tafiya da su da babura sai suka yayya gari mu suka daddaura fuskan mu eh. suka samu a cikin kokon wannan duwatsun to shine bayan kwana biyar da ya shigo muna kwance za mu ci abinci ba su ba mu abinci ba su ba mu ruwa sun ce ba su ba mu an ba kuɗin nan ya zo ba miliyon biyu da rabi eh, amma ban ba su ba suka ce to an ba mu bayar da kuɗin ba za su kashe mu bayan da rundunar 'yan sandan jihar adamu kuma tare da haɗin gwiwar 'yan sa kai ko kwance 'yan sintiri wadda suka ba da namijin kokari domin ganin an tarwatsa maɓuye waɗannan 'yan ta'addan al'amarin da ya sanya wasu daga cikin manyan 'yan jihar Adamawa murna tare da godiya da kuma nuni da cewar lalle ilahin burin jami'an tsaro a Najeriya na shirin cika. Malam Hayatu Gire wadda ke zama tsohon malamin kwalejin horar da malamai a jihar adamawa wato FCE a takaice wadda ya ce. Za mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu wannan taimako na ganin ci gaba na harkan tsaro ana ta samun nasara a kai a yau da gobe kullum mu a matsayin mu mutanen al'umma musamman mazauna arewa maso gabas ba abun da zamu ce illa Allah ya saka musu da alheri da shugaban kasa sauransu wannan gwabzawar tare da ba ta kashin dai ya gudana ne a dajin boy da ke karamar hukumar son a jihar Adamawan inda rundunar 'yan sandan jihar tare da haɗin gwiwar 'yan sa kai suka yi nasarar kashe 'yan ta'adda biyu da kuma tarwatsa maƙuyansu hadema da kwato hudu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su wasu daga cikin 'yan ta'adda ta'addan kuwa sun gudu da harbin albarushi a jikinsu. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. To a gaida Lado da wannan rahoto, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. masu sauraro barkan da wannan shiri na ciki da gaskiya da masu iya magana ke cewa wuka ba ta huda shi a yau za mu duba ikirarin wani kwamiti da ya zargi babban bankin najeriya cbn da da fara da wasu makudan kudaden shigar gwamnatin najeriya ku kasance da mu cikin shirin sunana sarar fili hashim gumel. gabannin fara bitar shirye-shiryenmu na shekarar 2022 mai bankwana. Kwatsam sai ga bayanan zargin rufa-rufa a kudaden caji da bankuna ke tara wa Najeriya. Da ɗan majalisar wakilai Muhammadu Gudaji zaure ya nuna takarda mai ɗauke da sa hannun shugaba Muhammadu Buhari. Da ta ba su hurumin bankaɗo rashin gaskiya a lamarin. Gudaji Kazaure wanda an tabbatar ya daga cikin ajin 'yan majalisar wakilai da kan gana da shugaban Najeriya. Ya kira taron manema labaru inda ya ce shugaban ya ba shi amanar aikin ya kuma sanya babban daraktan hukumar tsaron 'yan sandan farin kaya magaji bici da tsohon kwamishinan 'yan sanda na kano muhammad wakili da ministan shari'a da ministar kuɗi da dai sauransu a matsayin 'yan kwamitin inda gudaje ce shine sakatare Suna sunana honorable muhammadu gudaji zaure dan majalisar tarayya mai wakiltar zaure roni goyo yan kwashi bincikenmu ya yi bincike akan tiriliyan tiriliyan tamanin da tara da ɗigo ɗaya tiriliyan 89 da biliyan ɗari su ne kuɗin da muke bincike wanda sun isa a biya wa Najeriya bashi har 'ya'yan 'ya'yanmu su mora shugaban kasa ya sauka cikin mutunci cikin daraja kuma abin da yake ta fama kenan yana fuskantar matsala daga mutanen da ke kusa da shi domin ba ci gabansu suke so ba ba nasararsu suke so ba abin da suka samu na duniya suke so su tsira da shi abun duniya suke so su samu abun duniya suke so su tsira da shi sun samu abun duniya yanzu kokari suke ya za su tsira da shi babu ruwansu da martabarsa wanda ya shi ya kawo makarkashi yadda aka hana ni in je wurin shugaban kasa in masa bayanin wannan kwamiti da ya bani in masa bayanin me muka gani me muka binciko nawa muka gani wannan akawun din da cbn suke takama da shi domin mu abin da muka sani wannan kuɗi dala biliyan da suke investors account kudin gwamnati ne domin babu wani investor da zai zo ya kawo dala biliyan daya a ce ss ba su sani ba a dokar kudi ta kasa ta ce duk wanda zai zo ya investin din kudi suka kai wannan adadi zai sanarwa da security kuma security ba su sani ba to ya aka yi aka tara dala biliyan 100 dala biliyan 171 ba tare da jami'an tsaro sun sani ba kuma investor su wane investors a ina aka samu wannan kudin a Najeriya kudaden mu ne da ake tarawa na charges banda abubuwan da banki suke ɓoyewa, ba sa ba gwamnati don haka bai kamata Najeriya ta ci bashi ba bai kamata ana bin mu bashi ba wasu 'yan Najeriya ne suke rantawa Najeriya kudin Najeriya ake ƙara mai da ƙasa baya wannan shine dalilin da ya sa muka ce za mu sanar da ku 'yan jarida ku sani ga abin da ake ciki kuma zuwa sati mai zuwa Allah yadda takardun da muka baku yanzu za mu kara muku kuma abubuwan da muka gani nan gaba sannan muna kira da mai girma shugaban kasa wannan kwamiti da ya bani da ya gaggawa ya neme ni ya ji me yasa aka tsaye da ni ban zo wurin shi ba in ma an zo an gaya mai wata magana ya ji me aka gaya mai in faɗa masa duk abin da aka faɗa mai ba gaskiya ba ne muna yi ne don martabarsa dan darajarsa don saboda 'yan Najeriya don saboda future 'ya'yanmu da jikokinmu. Gudaji ya yi zargin an kange shi daga ganawa da shugaba Muhammadu Buhari don kar ya samu damar yin bayanin halin da ake ciki don kar a kori gwamna Emefiele daga mukaminsa. Ga hira da filin ciki da gaskiya ya yi da shi. Gudaji ka zaure ka ce shi gwamnan babban banki ya yi taurin kai kun gayyace shi ya zo ya yi bayani amma sai daga baya da kyar ya samu ya zo. Shin har ma kuka nemi a ranar watakila yana tsammani ko za a ɗaure shi ne? Akwai wani zargi da kai ka ma canza wannan fasalin kuɗin da aka yi saboda maganan kwamitin nan ne me yasa ka faɗi haka eh abin da ya faru shine domin ya san cewa shugaban ƙasa ne ya samu wannan aikin kuma ƙasa ba a san aikin da muke ba mu fito mun faɗa ba an ƙirƙiro canja wannan kuɗin ne domin a nuna hanyoyin da kuɗi suka mutu domin a binciken da muke babu inda za a nuna inda tiriliyan hudu biyar aka kashe su babu dalili saboda haka a yau wannan canja kuɗi saboda bincikenmu ya dakata ne a dakatar da bincikenmu a kuma nunawa mana cewa an karkatar da hankalin Najeriya maimakon bincike da muke yi shugaban ƙasa ana hankalinsa ya koma wurin canja kuɗi da challenges da zai fuskanta da sauransu mu kuma nan ana dakile mu an hana mu magan shi wannan shine dalili cbn ta zo canja kuɗi ne saboda wannan binciken tiriliyan tamanin da tara da biliyan ɗari da muke yi shi yasa aka ƙirƙiro wannan sannan akwai wasu policies wasu dokoki da cbn take ta ɗaukowa duk don ta karkatar da hankali akan wannan bincike namu amma guda jika zaure kai a wajenka shi mai emefiele gwamnan babban bankin nan babban dan cin hanci da rashawa ne kenan to abin da ke faruwa ya nuna haka domin kuɗin da ake tarawa da kuma kuɗin da ake ba gwamnati da kuma shi kansa dokokin da ya karya ya mallaki shaya a bankuna ya mallaki ma bankunan ta ƙarƙashin ƙasa abubuwa da yawa ya mallake su wanda ya saba doka yana kan wannan kujera ya mallake su sannan irin yadda yake zuwa da abubuwan da za su ƙuntatawa ƙasa domin ko wannan dokar da ya kawo ta cewar ba za a cire kuɗi ba ya wuce dubu ashirin so ake yi mutanenmu da suke ƙauyuka masu sai da dabbobi da kayan abinci wanda ba sa mu'amala da banki su ake so a karya sannan ana so a karya yaran mu matasa da suke pos kusan mutum miliyan sha takwas a najeriya da suke cin abinci ta hanyar pos su ɗauko kash wanda yake bukata su bashi ya dan sallame su suna samun abinci su ma ana so a kashe. kun so da ku cafke shi a ranar da kuka gayyace shi a ofishin hukumar dss shin yasa kuka yi hakuri kuka ba da belinsa sa lokacin. Eh, abin da ya faru ya kawo uzuri guda biyu ya ce yana da taro na imf akan bashin da za a ci a najeriya a america shi da minister of finance za su je su yi briefing na biyu baya da koshin lafiya akwai magungunansa da yake sha a gida na uku jininsa ya hau hankalinsa ya tashi saboda ya ga ya yi awoyi a ajiye so wannan ta sa hankalinsa ya tashi shi kuma da yake shi DG mai adalci ne mutumin kirki ne baya san fituna sai ya ce to a kyale shi a ranai a ci gaba da bincike ya je ya aiwatar da wannan aikin kasar amma ya duk takardun da muke bukata ya kuma sanda aka ce ya dawo shine muka sake shi a beli yanzu haka a zaman beli yake yau wato a ƙarshe ka ce ka zargi wasu mutane da suna hana ka zuwa ganin shugaban ƙasa domin yi masa waɗannan bayanan shin waɗanne irin mutane ne waɗannan ne to a waɗanda ni dai waɗanda suka nake gani sun hana ni zuwa ganin shugaban ƙasa na farko dai ɗan uwana protocol shi yake kai ni kuma shugaban ƙasa ya ce mun duk sanda nake bukata in zo in gan in biyo ta gurinsa kuma ya tambaye ni wa nake so ma ya haɗa ni da shi na ce shi zai haɗa ni da shi saboda shi yake kai ni na ce bai kamata in tsallake shi ba farko shi yake kai ni kuma yanzu in nuna wani kaga ban yi dade ba kuma yayana ne gidan mu ɗaya saboda haka na dogara amma ni dai shi ya hana ni in ga shugaban kasa domin ta hanyar hanyarsa nake ganin shugaban kasa kuma shi shugaban kasa ya ce in gani in zan ganshi shi shi ya ce da ni ba zan ga shugaban kasa ba ba kuma caye ba zan ga shugaban kasa ba caye na daina ganin shi ni kadai sai dai in je in rubuto takarda in ma za mu gan shi a kwamitance wanda zai iya ɗaukar lokaci a ce ba a approving ba a ɓadda takardar tunda nisan da nake zuwa na gan shi ya ba da wannan kwamitin daga ni sai Allah sai shi na je ya ba da wannan kwamitin daga ni sai Allah sai shi ya bani wannan aikin kuma sai da ya ce min amana amana amana har sau uku ya gaya wa DGSS amana amana amana ke sa muka riƙe wannan amana to na yi mamaki da aka hana ni aiki irin wannan babba da zai taimaki shugaban ƙasa a biya duk bashin da ke ƙasar nan dala ta karye farashin komai ya sauka a samu sauƙin rayuwa irin wannan aiki da na sadaukar da rayuwata kullum ana yaƙata ana ta mitin a kaina a kan rayuwata so amma a ce an dakatar da ni an hana ni in gaya masa so wannan shine abin da yake tsoratar da ni. Gwamna emifere a lokacin bayanan sauya fasalin ya ce naira tiriliyan biyu da ɗigo bakwai cikin naira tiriliyan uku da ɗigo biyu da aka buga na hannun jama'a ne da hakan ke yi wa tattalin arziki zaman ƙasa don haka matakin zai sa kuɗi dawowa bankuna. Kazalika, emifele ya ce hakan mafara ce ta daƙila karɓar kuɗin fansa daga ɓarayin daji. These challenges primarily include one, significant hoarding of banknotes by members of the public with statistics showing that over 85%. Gwamna emifele ya ce waɗannan ƙalubalen sun haɗa da gagarumin tattara takardun kuɗaɗen banki da jama'a ke yi. kuma alkalima sun nuna cewa sama da kashi 80 cikin 100 na kudaden da ke zagayawa ba sa cikin rumbunan bankunan kasuwanci. Of coins in circulation are outside the vaults of our commercial banks. Filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi fadar shugaban Najeriya kan ikirarin wannan kwamiti. Amma fadar shugaban ƙasa ta bakin mai taimaka shugaban kan labaru garba shehu ta musanta aikin kwamitin da bayyana cewa hatta yawan kuɗin da ake magana ya fi ƙarfin duk dukiyar ƙasa ko a ce hasashen ya saba wa hankali. Masu sauraro idan mai duka ya kai mako mai zuwa za mu fara bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku har zuwa ƙarshen wannan shekara mai karewa. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu Hikaya, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Tuma da la a gaishe ka duka-duka kuma abin da za mu iya kawowa kenan idan Allah ya yarda. sai kuma da hantsi karfe 8 agogon najeriya niger kamar da chadi da ya daidai da karfe 7 da karfe 7 agogon gmt da ghana za mu zo da wani sabon shiri amma kafin nan bari mu mika sakon murna ga alhaji basiru isaka na lands commission a birnin accra wanda sarkin musawa accra na basigiri ya naɗa shi sarkin samarin musawa accra to allah ta ya alhaji basiru injiniya da uwar gidansa hajiya zainab riko na wannan alfarma da allah ya musu yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman alheri grace abdu da ta taya ni gabatar da shirin da sauran jama'a baba ya ko rike sallama salamu alaikum